يا جماعة المسلمين إن شاء الله سبحانه kamar wadda an ka saba gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdulwahab rahimahullahu ta'ala to insha Allah subhanahu wa ta'ala yau ma kamar kullum darasinmu na yau shine darasi na uku kenan darasin da ya gabata shine darasi a na biyu inda muka karanta masail na babi na harko to malam ce babun babu fadlu tauhidi babi mai bayani akan falalar tauhidi wa ma yukaffiru min da abin da yake karkarewa na zunubi wa ƙaunila da cewar Allah ta'ala Maɗaukaki. alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin wayanda suka yi imani da Allah ba su haɗa imaninsu da komai ba ba su cuɗanya imaninsu da komi ba, ba su garwaye imaninsu da komai ba na shirka, har zuwa ƙarshen aya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ula'ika lahumul am, wa ula'ika umul mahutadu. Ta. To lokacin da wannan aya ta sauka sai ya zama na cewa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan al'amari ya damar da su ransu ya ɓaci hankalinsu ya tashi ganin cewa su ba su san wanda bai zalunci kai ne ba tunda Allah ta'ala ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani da Allah ba su ci ɗanyar da imanin da zalunci ba ula'ika lahumul amd wayancan su ne masu aminci wa ula'ika a wa mota ko su ne waɗanda suke ainihi shiryayyu. To, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka ga haka sai suka ce ayyuna wane na daga cikinmu lam ya nafsa, wane na ya zalimci kai ne ba, wane na. Da aka kenan sun dawo suna tambayar kansu ga cewa wane na daga cikinmu ya zalimci kai ne ba. To, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu bayani cewa laisa al'amuru kama ta zunnuna. Al'amarin nan wa ba kamar wadda kuke zato ba ne ko ɗammali. Wadda kun ka ɗauka ba haka nan ba ne. Kawai babban abin nuhi da shi a nan shi ne shirka. Don haka ba ku yi saurare zuwa ga fadin wani bawan Allah salihi na gari ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuhin luqmanul hakim inda ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalimci ce babba da ke na yanzu na sahabban maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankalinsu ya kwanta sun fahimci mina na aka gani amma can farko cewa alladina amanu wa lam bisu, imanuhum bi suka dawo suna tambayar kansu cewa to wai mu cikinmu wani na bai zalunci kansu ba ba mu san wanda bai zalunci kai ne ba daga cikinmu. mu kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da su ya fahimtar da su sai suka faɗaka suka fahimta suka lura suka kuma gane hadisin mu na farko a cikin wannan babe an ubat ibn samit an karbo ne daga ubada dan samit radiyallahu anhu wa arda qala usama dan samit yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah tsira da amincin tabbata gare sa yace man shahida Allah ilaha allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba ya da abokin tarayya kuma hakika ne Muhammadu bawansa ne manzansa daya wa anna isa abdullahi wa kuma ya shaida cewa annabi isa bawan Allah ne manzan Allah biyu wa kalimatu ruwa ila Maryam, kuma kalma ce da Allah ta'ala ya sanya ta ga Maryam, ma'ana ta hanyar kun fayakun. Allah ta'ala ya amurci mala'ika Jibril da ya rika a wuyar rigarta ya busa iska kuma ta samu ciki ta hanyar Allah ta'ala ya ce abu kasance sai kasance. kun fayakun wa ruhun min abu na uku kuma shi annabi isa rayuwa ce daga wurin ubangiji ta'ala ma'anar wannan Allah ya ƙaga halitta annabi isa kamar wanda yake ƙaga kowace irin halitta illa dai Allah ya so ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba wal jannatu haqq wannan rahab wannan shine abu na ainihi a hudu da kuma biyar ka yadda cewa wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce Ta duk wanda ya ba da gaskiya ga waɗannan abubuwa guda biyar da suke kumshi a cikin wannan hadisi ada Allahu aljanna Allah yana sanya shi a aljanna alama kana min al'amal tare da duk abin da ya kasance da shi na aiki ma'ana duk irin aikinka duk wani abu da annan da Allah subhanahu wata'ala yana sanya ka aljanna a dalilin imaninka da kake da shiya dama dukkan wanda ya mutu yana mai imani da Allah akwai koda daidai da gwargwadon a zarra na imani a zuciyarsa to wannan ba zai dawama a gidan wuta ba ko da kaddara ta kai shi matsayin fursuna to zai hita daga baya to wannan shine abinda ubada dan samit ya kawo mana na hadisi wanda al bukhari da muslim sun rawaito hadisi abubuwa guda biyar ne waɗanda aka lissafa a cikin hadisi cewa duk wanda ya sakankance ya yi imani ya ba da gaskiya ya aminta ya yadda da waɗannan abubuwa guda biyar Allah ta'ala yana sanya shi a aljannarsa tare da abin da ya kasance da shi na aiki. Walau ma har yau dai ruwayar Imam bukhari da Muslim fi hadisi Itiban a cikin hadisin Itiban fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki harrama ala nar ya haramta ma wuta man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi wannan kalma ta ikhlasi yabtaji bi zalika wajha Allah yana neman fuskar Allah da waɗin wannan kalma ya fuskar Allah take ba mu sani ba Allah ta'ala ya yi bayani dangane da abin da ya shaye fuskar sa alƙur'ani wajen Allah aka an samu hadisai da suka zo da wannan bayani illa za mu fawwala al'amari ga Allah na sani yadda huska Allah take ga Allah amma mu mu sani ba mun da yi imani a dalilin laysa ka misli shak ba wani abu da yake kama da Allah amma kuma shi Allah gashi wa huwa samiu al Allah mai ji ne mai gani kuma muna da yaƙini da tabbatarwa cewa jin Allah ba irin namu bane ganin Allah ba irin namu ne, da aka dora abu da ya zo na bayanin sifar Allah za mu aminta mu yadda mu lamunce bisa ga yadda Allah ta'ala ya ba da labarin sifofinsa a Alƙur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labarin sifar Allah a hadisi ingantacce. Sai hadisin ma na gaba wa ana bi sa'idin al-hudri daga Abu Sa'id al-Hudri daga Abi Sa'id al-Hudri radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa ya ce, Fala Musa, annabi Musa ya ce ya rab ya mahalicci na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih yace ya mahalicci na ka sanar da ni wani abu da zan yi zikiri in ambace ka da shiya kuma in kiraye ka da shi wannan abin da zaka sanar da ni ala sai Allah ta'ala yace qul ya musa la ilaha illallah ya kai annabi musa ka wannan kalma ta ikilasi qala ya rab annabi Musa ya ce ya mahalicci na kullu ibadika na haza kowanne daga cikin bayinka yana ambaton wannan kalma ta ikilasi qala ya Musa yace ya kai annabi Musa law anna samawati sab'a da ce sammai guda bakwai wa hunna da mazauna cikin sammai wanda su ne mala'ikun Allah kuma kaga ba wanda ya san yawan mala'ikun Allah amma shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma da da rabbika illahu ba wanda ya san yawan su ainihi rundunar Ubangiji na mala'iku in ba shi Allah ba, Da wa amirahunna da mazauna cikin sama gairi banda ni wannan ma ya nuna cewa kenan Allah ya daidaita kan al'arshi yana a sama wal ardina saf da kasai guda bakwai fi kifatin asa su cikin ma'auni guda kamar yadda ake aza sikeli sai a sa ainihi ita kalmar ikhlasi a cikin tahi guda da waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa a sa su ga tahi guda bancin Ubangiji ta'ala. Wa la'ila illallah fi kiffa, ita kuma la'ila illallah sai a ɗauko ta a azata ga tahi guda na ma'aunin sikeli. Ma lasbihin la ilaha illallah. duk la ilaha illallah za ta rinjayi wa'annan gabaki daya malam yace rawa ibn hibban wala hakim wa sahahu ko da yake da hadisin da muka karanta yanzu hadisi ne da yake da'ifi ba hadisi ne da ya inganta ba amma akwai hadisai wanda yake mutawatirai hadisai tabbatattu masu ƙarfafa ma'ana abin da yake tsaye da ita bai zan nesa gare mu ba wani bawan Allah da aka zo da sakamakon ayyukansa a ranar alkiyama aka aje masa fayilukansa na ayyuka a gabansa kusan fayil tara wanda duk in ya diba iyakar gani ne fayil guda bai ga iyaka ce ba amma da ƙarshe sai Allah ya mishi rahama Allah ta'ala bayan ya tambayi shi na zalunce ka ya ce ah, ya Allah ba baka zalunce ni ba ta ta ɗauko ta bidafa ma'ana wata ID card da take ɗauke da kalmar ikhlasi sai aka azata akan ainihi sikeli sai ta rinjaye dukkanin wayancan fayilukan nashi manya-manya guda tara waɗanda iyakar ganinka ba ta ganin iyakarsu. wannan kenan wannan ya nuna wannan kalma ta ikhlasi kamar wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afdalu zikri la ilaha illallah wadda ni da annaba wanda suka gabace ne duk muna haɗinta kenan a bayin Allah akwai bukatar mu san cewa ita la ilaha illallah tana ɗauke da fa'idodi masu yawa wanda kuma daga cikin fa'idodinta akwai karkare zunubi ko kuma karkare zunubai wanda ita wannan kalma ta ikilasi take yi. Da ke kenan idan muka ɗaya muka lura za mu ga cewa kowane daga cikinmu yana son Allah ya karkare masa zunubinsa ko zunuban da ya ɗauka. Ita la ilaha illallah ita ce mafi girma na abubuwan ayyukan ɗa'a, saboda duk wanda ya kaɗaita Allah da bauta yana aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala, ta haƙiƙa zai yi aiki a ɓoye da bayyane, ko a ɓoye yake zai yi aiki, ko a bayyane ne zai yi aiki, amma wanda bai kaɗaita Allah da bauta ba. kamar mai yin riya ga misali zai zo yana yin sadaka yana yin sallah yana ambatan Allah idan ya kasance akwai wani da yake ganin sa kawai kaga wannan bai yi don Allah kan ba saboda haka sashe daga cikin magabata an ka samu wani bawan Allah yana cewa ni ina ƙaunar in nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yi ma Allah ɗa'a ya zama babu wanda ya san na yi wannan aikin in ba Allah ba ta'ala in yana ɓoye ya yi ƙoƙarin ibada. Daga cikin fa'idar la'ilaha illallah za mu ga cewa dukkan wanda yake kaɗaita Allah da bauta ko dukkan mutane da suke kaɗaita Allah da bauta to su ne waɗanda Allah ta'ala ya shirya wa ula'ika a ula'ika lahumul amnu wa mota don. su ne waɗanda suke shiryayyu kamar wada ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar da labari sannan idan muka dibi kalma a walam yalbisu imanahum bi zulmi a cikin aya ba su garwaya imaninsu da zalunci ba shi ma wannan za mu lura da cewa malamai sun karkasa abin kamar zuwa gida uku abinda an mafi zalunci shi ne shirka ka haɗa Allah da wani gabauta shi an mafi girman zalunci sannan na biyu daga cikin zalunci shi ne mutum ya zalunci kansa ya zan mutum bai ba rayuwa sai haƙƙinta kamar ya kama azumi baya cin abinci kun ga za ka ga wani da an ce ma watan rajab ya kama to ya ware azumi kenan wanda babu dalili akan azumin watan rajab ma'ana sunna bata tabbata ba akan cewa a azumci wata na rajab to yanzu ya azumin watan rajab daga farko zuwa ƙarshe ya yi sha'aban daga farko zuwa ƙarshe ya zo ga Ramadan, kaga wata uku a jere kenan yana azumi. Wannan koyawa ya da kansa, saboda bai bi umarnin Allah ba, bai bi umarnin manzon Allah ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna da wata goma sha biyu a cikin shekarar mu Wata guda ne kawai akwai ruwaya tabbatata a kansa cewa annabi ya yi yin azumi a cikin wannan wata wanda watan kuwa shine sha'aban kuma shi ma sha'aban da ya kai rabi ɗalibi zai dakata azumi ba zai tsallaka daga rabinsa ba amma mutum ya share wata uku cif yana azumi kaga ya wahalar da rayuwarsa bai ba rayuwarsa hakkinta ba kusan ma ya zalunce ta ko kuma mutum ya tashi yana yin sallah ga iyalinsa gashi amma ba magana ya fanta, ba magana ya ba iyalin nasa su wannan yana daga cikin zaluntar rayuwa wa inna li nafsika alayka haqqan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rayuwarka tana da haƙƙi gare ka idanunka suna da haƙƙi gare ka matakai da sauran abubuwan da annabi ya jero a hadisi sai da ƙarshe ke cewa faɗi kulla bi haƙƙin haƙƙa dukkan mai haƙƙe ka ba shi haƙƙinsa to sai nau'in kalar zalunci na uku wanda shine ka zalunci wani daga cikin bayin Allah kamar ka zo ka yi ta'addanci ga ɗan uwanka ta hanyar bugunsa ko kashe shi ko ƙwace dukiyarsa da abin da ya kama da haka kaga wannan shi ma yana daga cikin nau'in jerin zalunci sannan kuma dukkan wanda aka kashe a kan dukiyarsa babu makawa ya yi shahada sai dai mu ba za mu yi mu cewa ne ya yi shahada ba amma za ka buɗe bakinka ka ce duk wanda aka kashe a kan dukiyarsa ya yi shahada ka daidai saboda haɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda an ka kashe kan dukiyarsa to yayi shahada amma ba za mu ayyana wani mutum guda mu cewa ne yayi shahada ba wannan ɗabi'a ce ta 'yan shi'a ko yaushe abin da suke nunawa to ya yayi shahada a mace shi ƙarara ko a zuwa rubuta saman kamarinsa idan muka diba munasabar wannan babi da kuma ainihi tarjama in muka dibi wagga aya ta alƙur'ani da tarjama babin da sai muga cewa akwai munasaba saboda mi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aminci ga dukkan mutumin da bai shirka da Allah ba ma'ana duk wanda bai hada Allah da wani gabauta ba da zarar ba ka yi shirka ba ka zama mai ɗayan ta Allah ta hakika ka samu aminci sai wannan ya zama dalili akan wato falala ta tauhidi wadda ita falalar tauhidi tana tabbatar da aminci ga rayuwar mutum musulmi hadisin mu na gaba wani tirmidhi wa hassanahu ana anasin سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله سمعت رسول الله yace na ji annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yana cewa qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yabna adam ya kai ɗan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo min cike da yawan ƙasa na kurakurai zunubai da ka ɗauka sun cika ƙasa yawan ta gaba ɗaya in malaki da ni la tushrik bi shai'a. sannan a lokacin da ka haɗu da ni ba baka haɗa ni da komai ba ga bauta ma'ana ni ni kaɗai kake bauta ma la taituka bi qurabiha mafira, ni kuma da na zo maka cike da yawan ƙasa na gawara wannan ya nuna mana kenan babu abu mai haɗari da ya kai ga shirka saboda da zarar mutum ya rasu ya bar gidan duniya yana mushriki to magana samun jin kai da rahama babu shi amma duk wani layi da ka aikata ko kake aikatawa to kana tsakanin mashiyar Allah idan Allah ya so ya yaye maka idan Allah ya so ya kama ka da layi da za ka zauna gidan yari na gidan wuta na wani lokaci da Allah ta'ala zai sa a fitar da kai daga baya Allah ya mana kariya da wuta to fa masail ko fihi masail muna da lokaci go to ko shi to masail cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta harko. sa'atu fadlillah akwai bayanin yalwar falala Allah idan muka dibi irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba basuwa na baiwa game da wannan kalma ta ikilasi za mu ga falala Allah tana da yalwa. A saniya, mas'ala ta biyu, kasaratu sawabin tauhid, yawan ladan tauhidi inda Allah a wurin Allah. A zalisa, mas'ala ta uku, takfiruhu karkarewarsa ma'a zalika tare da haka lidunub ya dunubai ma'ana la ilaha illallah tana zama dalilin karkarar zunubai الرابعة مسألة ترد تفسير الآية فسر آية التي في سورة الأنعام ودع تكن سورة الأنعام وجندك أمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذل أولئك لهم الأمن وهم موتدون Mas'ala ta biyar ta الخمس lura da abubuwa guda biyar allawati fi hadisi ubada waɗanda a cikin hadisin ubada na cewa wanda biyu ya shaida ba bin bauta da gaskiya sai Allah hakika annabi Muhammad manzansa ne aka annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah to har zuwa ƙarshen abubuwa guda biyar da aka ambata a cikin wannan hadisi. Azadisa mas'ala ta shidda, annaka idza jama'ata bainahu wa baina hadisi itban idan ka haɗa tsakanin hadisin ubada da hadisin itban wa ma ba'dahu da abin da ya biyo bayansa ta bayyana laka ma'ana qauli la ilaha illallah zai bayyana gare ka ma'anar cewa la ilaha illallah wa tabayyana laka kuma zai bayyana gare ka khada'a kuskuren almagrurin waɗanda aka ruɗa so su ne aka ruɗa wani tunda yana cewa la ilaha illallah baya yin sallah tunda yana cewa la ilaha illallah komai ba yi tunda yana da la ilaha illallah ba abin da zai yi kaga wanda ya zama rudadde ko kana yin la ilaha illallah ma ce ka ina aike ina sallah ba wahala ta kana wa da kanka in dai kana faɗin la ilaha illallah kaga nan ruduwa ta samu mai irin wannan hali shine ya bayyana mana kuskuren waɗanda aka ruda game da ita la ilaha illallah din to sabiya mas'ala ta bakwai at-tanbihu fadakarwa li shar'i a fi hadisi itban ga hadisin nan a shara'in da a cikin hadisin itibar hmm? man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajen Allah yana neman fuskar Allah ko azamina mas'ala ta takwas kaunul anbiya'i kasantuwar annabawa ya hata juna suna da bukata littan bihi ga faɗakarwa ala fadli la ilaha illallah akan falalan la ilaha illallah gashi annabi Musa alaihi salam ya ce ya mahalicci na ka sanar shi ni wani abu da zan kiraye ka yin ambace ka da shiya Allah ya ce kul ya Musa la ilaha illallah har annabi Musa alaihi salam yake cewa ai dukkan bayanka suna waɗinta kaga Annaba ma suna da buƙatar a faɗakar da su game da falalar la'ilaha illallah a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abdasiya matsala ta tara a tambihu lirjahaniha faɗakarwa game da rinjayar la'ilaha ilaha illallah bi jami'il makhluqat ga dukkanin halittu ma anna kafiran ma tare da mahiya yawan mimman ya kulu ha cikin masu haɗinta ya kiffu mizanu sai a tashi ranar alkiyama ma'auninsa ya tauye kuma ga irin darajar la ilaha illallah ga irin matsayin la ilaha illallah ga irin abin da take da shi na karkare zunubi da ɗaukakarta da bunƙasarta da buwayarta ga mutum yana waɗinta amma kuma ma'auninsa ya tauye nan kenan babban abin da ake so ya zama akwai ikhlasi hmm? man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi da qala janna. ya zama yayi ta kuma da ikhlasi al'ashira mas'ala ta goma annasu ala annal ardina sab'un samawat nasin cewa kasai ma guda bakwai ne kamar sammai sammai guda bakwai ne su ma ƙasai akwai nasi tabbatacce kan cewa su ma bakwai ne alhadiya ashara ta goma sha ɗaya an na lahunna Umaran akwai mazauna a sama kamar wanda yake akwai mazauna a ƙasa asaniya ashara ta goma sha biyu isbatu sifati tabbatar da sifofi na Allah khilafan lil ash'ariya sabanin asha'ira lokaci ko taushi kenan a insha Allah a muna kan matsala ta goma sha biyu daga cikin masail wanda nan ne lokaci ya tarar da mu kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan kenan a darasinmu na gaba sai mu tashi a ainihin matsala ta goma sha uku Allah ya mana mawafaka da dace ya sa a ayyuka musu zama dambe ɗaya dashi <clears throat> abinda na karanta a kan sawaba Allah ya ba mu lada ƙurina Allah ya yi mini ya sha yi sha cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك